أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <clears throat> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين bayan gaisuwa ta addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala da ikonsa da ƙaddarawarsa gashi ya sake nuna mana wannan rana mai albarka rana alhamis inda yau muna ɗaya ga watan sha biyu shine watan zulhijja Ijirata annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari da arba'in da uku domin cigaba da karatun wannan littafi na saro sunna للإمام البربهاري الله تعالى كجقن صدراما كما وانا شيني درس منا تريد ثلاثين تقص عند زام تاي شاهنا تري أكل إشرين دايا ما ليس قال المؤلف رحمه الله تعالى marubuci wannan littafi ya faɗa Allah ta'ala ka ji kansa da rahama yace wal makasibu ma bana laka sihatuhu fa huwa mutlaq mala ce duk abinda a tsuru wuri abinda ake iya zuwa a yi kasuwanci ko a yi aiki domin a nemo shi ma bana laka sihatuhu duk abinda ingancinsa halaccinsa ya bayyana gare ka to fa huwa mutlaq wannan abu sake ke halat na in na ci na ka ci in na karɓa na ka karɓa illa ma bahara fasadu mala sai abin da ya bayyana bacinsa cewa wannan abin haramun na in na aiki na Allah ya haramta in na aiki na Allah ya halatta to iya bayyana gare ka fasaduhu bacin abin in na Allah ya ce a nemi irin wannan abin haramun na in na aiki na Allah ya ce irin aikata wannan abin da za a samu wannan abin haramun na to wannan sai ka nisance ta mala ya ce wa in na fasidan in ya kasance wannan abin batacce na kenan haramun na to ya kudu minal fasadi, mutum sai ya riƙa daga wannan ɓataccen abin wannan haramun ɗin mamsakata nafsihi abin da zai riƙe masa rayuwarsa abuna gashi aikata shi haramun nan, neman wannan abin haramun nan, cin wannan abin haramun nan, karɓar wannan abin haramun nan, to mala ya yi muna bayani iya bayyana gare ka lalle ƙarar tabbas bayyane wannan abin haramun na wajibi na ka nisanta to yanzu nan gaba ta biyu bayanin da mala yake son ya muna lalle tabbas wanga abin ya bayyana gare ka haramun nan to amma kuma in baka karbi wannan abin ba ko in baka ci wannan abin ba rayuwarka tana iya salwanta to a babar lalura sai ka karbi wannan abin a babar lalura sai ka ci wannan abin yadda ka san motsa haramun nassin qur'ani ya tabbata mana hurrimat alaikumul maitatu والدم ولهم الخنزير وما أهل لغير الله الله هرم تامنا تشم موسي الله هرم تامنا شن جني الله هرم تامنا تشن نام والألدي الله وما أهل لغير الله da abinda kuma an ka daga suna wani Allah wajen yankan wannan abin kaga haramun nan to sai yanzu ga ka shiga wani hali na yunwa kuma yin wannan baka samu abin da za ka ci ba ka buga ko ina ka rasa to sai ga motsai sai musulunci ya ce ka ci a babin lalura to yadda ka san an halatta ma motsai ka kai halin ba yadda za ka yi aka ci ka ci motsai to haka nan shi ma abin da yake gashi haramun na ka buga ka buga ka buga lalle tabbas in baka samu abin da ka samu cikinka ba tabbas mutuwa tana halaka ka tana kashe ka wannan dan ka ɗauki abin da a haramun kaci babu komai dan ka karɓi abin da a haramun kaci babu komai to amma kaga halin da muke a yau kahin ka kai wannan halin yana da wahala ko ba haka ba kaga in kana iya nema ka je ka nemo kuma ga hanyoyin neman sai ka yi zamanka kai iya sai da yunwa ta kai za ta halaka ka to wannan lokaci ka ci wai ka yi amfani da wannan dama ka ci kayan mutane musulunci bai yadda da wannan ba ina ba ta an fahimta to kaga badan lalura ke wala ta kulu ce turkul makasi ba wai zamban nema eh zama na ban kasuwanci eh zama na ban aikin komi ban noma ban kiyo ban wani aiki na ƙarfi wa akhudhu ma a tsauni sai ce zan karɓi abin da mutane za su dinga bani mala yace lam yaf'al hadha as-sahaba wala al-ulama'u ila zamanina hadha kai zaman ka baka kasuwanci baka noma baka kiyo baka sana'a hannu baka wani aiki wanda duk wata kila ga abin da za a baka ko duk sati ga abin da za a baka mala ce lam yaf'al hadha as-sahaba sahabba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama busu aikata haka ba walal ulama'u haka nan malamai busu aikata haka ba ila zamanina haza imam al-barbahari ya ce har lokacin mu wanga da nika rubuta littafin ka yanzu kaga malam sama ga shekara dubu ko ba haka ba sama ga shekara dubu yake maganarta ba wai shekara goma ko ishirin ko talatin ko ɗari ko ɗari biyu ko ɗari uku sama ga shekara dubu mala yake maganarta ce wa ƙala umar bin al-khattab radiyallahu anhu ya ce umar dan khattab ya haɗa Allah ta'ala ta ji kansa da rama kasbun sayyidina umar dan khattab yace ka je ka nema fihi cikin wannan neman ba'abu daniya akwai sashi na walakanci ga wannan sana'at khairun min alhajati ila nas sayyidina Umar yace wallahi yayi alkhairi zuwa ka koma kana roƙon mutane ko ko mutane suna za su biyan ma bukatarka in ji amirul mu'minina wani na umar radiyallahu an yake cewa kasbun ka je ka yi nema wannan neman ga gane idanun mutane fihi a cikin ba'abu daniya akwai sashi na abin da ya shahi walakanci kana ganin in ka je ka shiga wannan sana'ar ana ɗaukaka ba kowa ba a ga ba ka da wani girma yace wallahi khairun yayi alkhairi min alhajati ila nas da kai zaune kana kwadayan abin mutane kuna ji saboda haka kowa ya tashi na sha gaya muku wurin ga mubaran masana duk yadda aka ganin sana'a da ƙarancinta wallahi ka ce kai ta yi alkhairi gare ka yanzu za ka iske wani niya aikinsa ɗiba a kaiwa farci wannan kuma wallahi cike ya aure kuma cike ya shigewa kuma cike ya ciyar da mata ta cike ya ka biya ma ɗaya ne kuɗin makaranta mai ɗiba a kaiwa in kan lalaba cikin yankinku ba za ka rasa wannan ba amma ni bai yanzu nawa aka ɗiba a kaiwa eh naira hamsin mubatta hamsin aƙalla in ka yi togaye ni biyar da ta yi gaji-gaji sai ka cire mutum goma a kaiwa hamsin so goma nawa kenan eh ɗari biyar kai da ka je ka samu naira ɗari biyar da wanga da zai ganin wani ya ce do Allah taimaka makamin da jikka guda waka takawa da ƙari kai mai ɗari bai ina ba ta fahimta mai ɗari bai shi ka takawa da ƙari amma kai da za ka cewa a taimaka ma da ɗari biyu sai ka ɗaya ƙaramin murya sai ka ɗan sun ka kayan ƙasa-ƙasa kan na kusa gare ya jiya kaga ce maganar na Umar kasbun fihi ba'd ad-daniya Kairin min alhajati ila nas ka ɗauki almakacinka ƙyalƙyalƙyal ɗaya ga mai ɗiba a kai wasan zo ka ɗebe ka ɗauki jikakka burgananka mi a ciki abinda a ciki asaki a ciki mi a aikinka aski mai aski babban mutum na malami ya kirai ya aske mai kai ne ya yi mai gyaran huska mai kuɗin garinku ya kirai ya yi mai aski ya yi mai gyaran huska ciyaman ya kira shi ya yi mai aski ya yi mai gyaran huska dan majalisa haka gwamna haka da girma ko babu girma amma kai da an maroƙi duk waɗanda da an ka ambata in sun ka gane ka kata su sai sun ji wani abu cikin zukatansu to a bawar masana a yi ɗiba a kai ma ka je ƙarhin da Allah baka ko ba haka ba ka ce a dinga kawo matuwahi kana wankewa ka goge a biya ka ko ba haka ba wankin hula ne za kai wankin takalma na za kai fatin mashin da mota na za kai an fahimta a ce a rarrega da kyau ce wai in zauna wai sai na samu jari mai ƙarfi sa'annan in sana'a ka kashe kanka duk waɗanda masu sana'o'i na hannu wallahi sai kaga sun sai hulla mai tsada sun sa sun sai agogo mai tsada sun sa sun sai takalma masu tsada sun sa sun sa shadda mai tsada sun sa yadi mai tsada in sun ka ce sun ka ƙara aikin nan sun ka yi wanka sun ka sha mai sun ka sa turare za su taho su jera guda sahu guda da mai miliyoyin kuɗi ana ji da kyau to mu riƙe sana'o'i kada mu yi wasa asaro mala yace qawlu wal makasib ma bana laka sihatuhu fa huwa mutlaq abinda a abin nema duk abinda sihatuhu inganci ne halacci ne bayyana gare ka fa huwa mutlaqun wannan abin sake yake halatna mala yace qala sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminta Allah su tabbata gare sa yace innal halala bayyinun lalle halat a bayyane wa innal harama bayyinun lalle haram a bayyane wa bainahuma tsakanin halal da haram umurun mushtabihatun akwai wasu al'amurra waɗanda suke masu rikitarwa la ya'lamuhun na kafirun minan nas mafiya yawan mutane ba su san su ba ta ittaqa shubuhat wanda ya kare kansa daga rikicin can faqad istabra alidinihi wa irdi Hakika ya kubuta Addininsa ya kubuta sa'annan mutuncinsa kuma ya kubuta fal halalul bayyinu yu'khaz halal wanda abbayanan ne ana karbarsa li'annal asla domin abinda a tushe fil mu'amalat ga duk wata mu'amala ta kasuwanci aiki na duk abin da ɗan adam zai aikata ko nina na alhillu wannan aikin da za ka yi na. wannan kasuwancin da za ka yi na illa ma ta bayyana annahu haramun sai abin da ya bayyana irin wanga aiki Allah ya haramta manzo Allah ya haramta irin wanga kasuwanci Allah ya haramta manzo Allah ya haramta wa kadhalika haramu bayyinun haka na haram shi ma ai a bayyane yake ko ba haka ba qala ta'ala Allah ce hurrimat alaikumul maitatu Allah ya haramta muku cin masse waddamu haka nan jini wa lahmul khinzir da naman aladi wa ma uhilla li ghairi bis da abinda an ka daga murya wajen yankansa ga wani Allah waka zalikal maisiru haka nan tata Allah ya haramta wal qimar an gane ko haka nan tata Allah maɗaukakin sarki ya haramta ta wal khamru haka nan giya hada haramun duk waɗanga haram ne bi nassil qur'an da nassi na alqur'ani daga Allah wa kazalika haka nan tahrimus sariqa harancin sata Allah haramta wal gasbi haka nan kwace Allah haramta wa akli amwalin nas bil batil haka nan ka ci dukiyar mutane ta hanyar banna Allah ya haramta akwai nasoshi ko babu to kaga haza haramun bayyana shi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake nuhin cewa wa innal harama bayyinun hakika haram a bayyane yake wal mushtabihu abinda yake mai rikici allazi la yudra shine abinda ba a yi sani ba hal huwa shin wannan abin halar na am haramun ko haramun ne lita arudil adillati fihi saboda dalilai sun kai sun kawo a cikin wannan abin fa hadha yatawaqqafu fihi wanga za a tsaya cikin lamarin sa hatta ya tabayyan har ya bayyana na matsayin sa halal ko haram hadhihi alqa'ida wannan ita ce ka'ida Allah ci wa sallallahu alaihi wasallama wadda manzon Allah ya aza wa hiya qa'idatun qa'ida ce bayyinatun bayyananna wadihatun ga hili wahaza ma'ana qaulul mu'allif huna shi an magana shi imamul barbahari da yace illa ma zahara fasaduhu sai abinda bacin sa ya bayyana kaga shine da a haramun ke to daga ranar da ya bayyana gare ka wannan aiki ko wannan nema ko wannan kasuwanci ko wannan mu'amalar haramunsa to daga ran nan sai ka yi kokari ka batta qauluhu ma la yati wa in kana fasidan ya abin nan ɓatacce na ya akudu a babar lalura mutum zai karɓa min alfasadi daga ɓataccen wannan abin mamsaka ta nafsi abin da zai rike masa rayuwarsa mala yace hadihi mas'alatu darura kaja ya yace wannan ita ce mas'ala ta babar lalura idza khafa al-insanu in mutu ji tsoro ala nafsihi halaka akan kansa ya halaka illam ya in bai ci ba fa innahu ya yana ci min ma indahu daga abin da aggunsa ma yuduki alaihi hayatahu abin da zai rike masa rayuwarsa walau kana min mali gairihi ko da dukiyar wani ta an gane ko walau kana hadal malu haraman ko da waɗannan kuɗi na haram na walau kana mai tatar ko da musa na auge da zalika ko wani wannan ya akulu minhu zai ci wannan abin la ajalin darura saboda lalura sai ya cire Allah ya mutu dan kai ya mutu qala ta'ala ƙur'ani Allah ce inna ma harrama alaikumul maitata abin sani Allah ya haramta muku musai waddama da jini wala mal khinziri da naman olari wa ma uhilla bihi li ghairillah da abin da an ka kururuta ga wani Allah, Allah ce famani tsorra, to an haramta waɗancan abubuwa duk wanda ya buƙatu gaira bagin ba yana ɗan ta'adda ba, wala adin ba yana ƙetare iyaka ba wala isma alai wannan babu laifi gare amma in ya kasance bagi na wanda ya fanɗare ma al'umma musulmi ya koma babu abin da aikinsa sai ta'addanci to shi ko zai mutuwa ko zai mutuwa to abin da an haramun baya halatta gare haka mai irin 'yan ta'addadin ga waɗanda ke zuwa su haɗa mutane da musulmi da wanda ba musulmi ba su kashi da musulmi da wanda ba musulmi ba su maye ziwa su ɗauka kaga waɗanga 'yan ta'addana su ne bagin sun yi ta kaga daga jagoranci sa'annan ga su 'yan ta'adda an gane ko to su waɗannan bai halatta gare su ko da za su mutu ba su ci abin da a haram Allah ta'ala ce inna Allah ghafurur rahim Allah mai gawara na ko mai jin kai fata khudhu min al-harami sai ka riƙa daga haram ƙadar gwargwadon ma yamsuku alaika abin abinda zai riƙe ma rayuwarka sun mutum su ka kame anil baki daga saura wa qala Allah ya ce wa qad fassala lakum Allah ya filla filla gare ku ma harrama alaikum abinda Allah ya haramta muku sai Allah ya ce illa maqrutum ilai sai dai abinda kun ka buƙatu, wannan an halatta mu fala harama ma darurati saboda haka in dai ga lalura to ba magana haramu an gane ko in dai ga ga lalura to magana haramu wannan a jahi ina ba ta ana fahimtar karatu na mi kace eh eh shikenan ya riga ya wuce eh shikenan ya riga ya wuce kaulu inda yace wala a kakkace atrukul makasiba zan ban nema zan ban noma zan ba kasuwanci zan ba aikin ƙarfi an gane ko wa akuru ma a ɗauni kawai zan dogara da abin da mutane za su dinga bani wala kakka zama cimakauki kakka zama rabuwan ɗa ka samu sana'ar da haka komi karancinta sai don Allah ba mun ga muga misali ga mai ɗiba a kaiwa ba ya sayi ni ya yi yawo ya ɗaya mutum goma a kaiwa wala duk lokacin da to ko kwana zai shiga sai ya lalaba ya ɗari biyar ɗin nan sai ya lalaba ya ji a eh, tana wallahi in su ya ta yi kuma zai lalaba ya ji ta tana nan ko ba haka ba to kawa kullum tsuki kawai ka kwanta da tsuki ka tashi da tsuki kana ganin mutane su ta ɓata mara kana jin takaicin mutane musulma komi ba sai ɓace-ɓace sai zage-zage sai walaƙantar da mutane sai cin mutuncin mutane ka zama cimakonke. saboda haka mu je mu yi nema kuma neman nan da muka gani duk abin da za mu yi mu inganta shi duk abin da za ka yi na kasuwanci komi karancinsa inganta abinka gyara abinka Allah sai ka ga mutane suna tahowa kana da girma kana da matsayi bazon nasu sashen mutane ya kula yana cewa ana mutawakkilun ala Allah ni wai na dogara ga Allah wa ana sa'ajlisu ni zan zauna lil ibadati dan yi ta ibada wal talabil ilmi ni neman ilimi na kai wannan su mutane na bi za su dinga bani haza la yuzun wala gaba ya halatta an gane ko ko ba ce ma bai halatta ba zauna wallahi za ka ci bani an gane ko ko ba a ce ma zai halatta ba to zauna a baka bala alaika an ta ɗalubar rinsa a a abinda akan ka je ne na arziki allazi ya kifika abin abinda ka isa ka an fahimta wa ya ka kafi zaujataka kuma ya ishi matarka wa auladaka da 'ya'yanka wa man fi bai cika da waɗanda a gidanka wa haza min al wa ga ibada ibada ta bauta Allah fala ta jilis wallahi ka yi zaune ta tahara sadaqatin nasi kai kana ke zadat sadakan mutane shi ya jira ya kai sai lokaci ya yadda zakka a bashi ya yi kalin ƙayi ko ƙarshen ta a yi so a ƙi bashi je ka nemi naka Allah in ka je kai tsaye kan nema Allah maɗaukakin sarki zai yassare ma bal alaika an taɗalubar rizqa qala Allah jalla wa ala wa tazawwaj Allah ce kowa je nemi guzuri fa inna khairaz zadi taqwa mafificin guzuri shine mi shine jin tsoron Allah kaga ayoyin gawa ana magana na ha akan ta yawa wajen ibada ta aikin hajji amma duk da haka Allah ya ce wata zawwaju in za kuna wajen ibada ta aikin hajji kowa ya rika kusu kakkace wajen aikin hajji ka zama kallan alan nasi ka zama mutane nauyi فإن خير الزاد التقوى قوله ما ليتي لم يفعل هذا الصحابة صحابي بسعيك توقف انت تاقب ولا العلماء بل ما لمي إلى زماننا هذا هزوا لوك تم وانق لم يفعل هذا الفعل بأيك توانق أيكي بو هو الجلوس شيني كي زمن كأنقل بالرزق دقني ما أزيك والنظر كطول لينقاي إلى ما بأيدي الناس ga abin da aga hannun mutane ahadun babu wani ɗai min sahabati rasulillahi daga cikin sahabban annabi wa hum atqan nas kaga sun yi kowa tsoron Allah bal abudun nas lillahi subhanahu wa ta'ala sun yi kowa bauta Allah bal kanu asaba amalin kai ba haka ba su ma abuta aiki na kana minhum muzariuna wallahi cikin sahabban annabi akwai manoma noma gona aka iske sun sun ga zo majalisa annabi sallallahu alaihi sallama aka yi karatu wala sai su yi gonakinsu ba su dawa sai rana ta haƙi noma aikinsu wa kana minhum tujjarun Cikinsu akwai yan kasuwa yutajiruna suna sai suna sai su bil bai'i wa shira su sai suwa su je su sau wa minhum daga cikin waɗanga abubakar akwai sayyidina abubakar wa minhum daga cikin su az-zubairu bin al-awwam akwai zubairu dan awwa wa minhum daga cikin su abdurrahman bin awf akwai abdurrahman dan awf wa minhum daga cikin su usman bin affan akwai usman dan affan ashabu amwalin ma abuta kuɗi na waɗanda una wa yasharuna su sai su su te su sau wa hum sahaba kuma cikin sahabbai waɗanda ai manya mayana wa kanu yunfiquna kuma duk da haka sun kasance suna cewa fi sabilillahi domin daga addinin Allah wa yajayizuna aljuyusha suna shirya sojoji min amwalihim daga su lam yatluku ku talabar rizqi musu ban neman arziki ba abubakar kun ga sayyidina abubakar kana yabi'u yashari ya kasance yana sesuwa yana sauwa wa yusairu rasulullah yana taimakon manzo Allah منذ tun lokacin da ba'athahu Allah Allah ya aika annabi fi Makka tun a Makka wa huwa yusaiduhu yana taimakon manzo Allah min malihi daga dukiyarsa radiyallahu anhu fi mawaqifi a cikin matsayinsa al-mashhura wadda take shaharara annabi sallallahu alaihi wasallam ma kai da kansa yace babu wani daga cikin ku wanda dukiyarsa ta amfanar da ni ta amfanar da addinin Allah kamar dukiyar sayyidina Abubakar in ji annabi sallallahu alaihi wasallama ka ga dukiya ta girmama an je an nemo ga abin da za a ga abin da za a ba iyali kuma ga wani abu kuma an kai kokarin wanga adan a ciyar da addinin Allah madaukakin sarki to wanda dukiya kenan mai amfani yut'imul masakina yana ciyar da waɗanda suke saba hannu da ba hannu an gane ko ba wai kwance suke ba suna zuwa su je su nemo amma kuma abin ya yi musu karanci haka Allah ya kaddara to ire-iren su kuma za a ba a taimaka musu haka na akwai waɗanda suke Allah ya jarce su da nau'i na rashin lafiya wannan rashin lafiya ya ana musu su je su nemo to ire-iren waɗannan a taimaka musu a ciyar da su don wannan ɗaya kawai ake neman dukiya ka ci ka sha da kai da iyalinka a yi sutura ka taimaka ma addinin Allah ka ce da bayan Allah wanga shi dai amfanin dukiya duk abin da za ka yi da dukiya in ba gaba ko ka yadda ko ba ka yadda ba wallahi ba ta da amfani gare ka kuma kushe da kuɗi za ga mutum Allah ya ba shi dukiya yana ci yana sha amma kuma babu ruwa ne da ya taimaka ma addini ba ruwa ne ya taimaka ma bayan Allah ko da yaka mutuwa sai ya bar wa mutane ma wahala don sai ai wahala tattara ta sai ai wahala raba ta wallahi babu wata fa'ida wadda za ka samu ba wata fa'ida duk dukiyar da za ka tara ka mutu ka batta duk abin da waɗanda sun ka gaji dukiyar nan sun ka aikata to su adda ba kai ba yanzu ta tsiranta daga hannunka ta koma mallakar su ta in sun kai aikin alkhairi su adda in sun kai aikin banza su adda kai ko ka yi za a yi ma hisabi akan wannan dukiyar yi ƙarya akan tara ta kaya annanimanci akan tara ta ka saba alkawali akan tara ta ka yi rashin gaskiya a kan tararta. ka ki taimakawa bayan Allah ka ki taimaka ma addinin Allah kaga dukiya ta zama musiba gare ka wa yastaril adida na abubakar yana sayan bayu almu'arrabi na waɗanda suke abin wa azaba wa wuce kohom yana ɗewata su kaga ka belal wa gaini ai shi yace na bela mu'azzin rasulillah wa gaini ni da waninsa wa ma tarakal kasba wallahi sayyidina abubakar bai bar kasuwanci ba wa qala bai ce ana ajlisu ni zan zauna wa abudullah in bauta ma Allah wa ana min ashabi rasulillahi yace wai shi yana cikin sahabban annabi kai wallahi tashi ne mai naka قالوا إن ديتي وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذب فيه بعض الدنيا خير من الحاجة إلى الناس abinda mala yake ni kaunuka kasancewa ka ta hatarifu kana sana'a irfatan sana'a fi da nata cike ga ganin mutane wai akwai walakanci kal hijama kaga malaika misali yace kamar qahu ka kawo mutum qahu ka hiswa mai jini ta min minha azara ka karbe lada tun tunfiquhu ka ce ala nafsika ga kanka khairun shi yayin su alin nas daga roƙon mutane wazzallati lahum da walakanci gare su saboda haka ko kira ko qahu ko aski ko wanki ko ni ya samu wallahi ya kawai ko a kawai wallahi nan girma yake nan mutunci yake an yi ta buka muku misali yanzu in safe ya ta waye gobe in ka zo nan gehen titin ga sai ka iske ma'aikata sun to sun yi zazzauni wanga lebara wanga mi wanga mece bayan Allah jiran suka mai tuwo ya ɗauka sana'a ce ko ba sana'a ba can sai ka ga wani ya tau da mashin ɗi ne tsarar dai wani ya tuwo da mota ce da Allah yana son a bani mesin to mu yi. mashin ɗi ne sabo sai ka ga ya goye mesin ba sai yana sai gida ne ya ce ya sa shi cikin gida ne inda ma bai yadda kowa ya shiga ba ɗaki ne inda shiga kwana sai ya ce ya kai ne sai ya ce ina aiki ba ya kai lebara ya ce girma ko rashin girma girma da mutunci ya nuna sana'a ka tana da muhimmanci amma an ka san ba ka komi wallahi bai amince ma ya kai ka gida ne nesan ɗaya ce yini eh tun daga sata har la'asa wani a baya dubu uku wani dubu biyu da ɗari biyar wani dubu uku da ɗari biyar cikin su na eto yana da mata da ɗaya wallahi cikin su na zai yi wani kuma ya raga wani dan addin nan da ya rage zai aje shi gobe ya sake hita ya je ya yi aikin nan ya samu dan abin da ya rage ya sa wata rana sai a samu aiki mai gwaɗi sai a ce a ce to ai jinga za a yi sai a yi jinga aiki in an ƙara aiki bayan abin da ya cike ya sha wani ya samu riba dubu goma wani ya samu ishirin wani ya samu talatin wani ya samu hamsin yana samun su sai ya kai gehe ya aji shi babu ruwa ne da kowa bai gama lokacin da zai zauna ya ɓaci wane da wane ba bai ga lokacin da zai zauna wane bai da imani bai taimakon mutane bai kaza bai kaza bai da wannan lokaci shi kai adda wannan lokaci saboda haka kojin kai mutum yana yawan aibanta mutane da kari bai da kyau wala bai da aiki duk wanda ka ji aikinsa an namimanci an yi an ce wallahi za ka iske bai da aiki wanda adda aiki shi wannan abin bai gaba ne ana fahimta abin da kyau to Allah ya sa mu ƙara fahimta mala yace qala al rahimallahu rahimahullahu mawallafin littafi ya faɗa Allah ta'ala ka ji kansa da rama wasalawatul khamsu mala yace haka nan salloli biyar ja'izatun ta halatta khalfa bayan man sallaita khalfa duk wanda kai sallah bayan sa illa an yakuna jahaniyan sai in ya kasance aqidar sa ta jahamu bin safwan mun yi bayanin su can baya fa innahu mu'attil wanda yake yana yuhintar da sifofin Allah kamar ana cewa Allah mai ji ya ce ba a cewa Allah mai ji Allah na gani ya ce ba a cewa Allah an gane ko ya je kore ma Allah sifofi to wanga ba ka bi ne sallah domin aqida ce wanda take tana ta fitar da hi daga musulunci domin duk abin da Allah ya tabbatar ma kansa sai ka kore ma Allah akwai musulunci babu musulunci wa in sallaita khalfahu mala yace in ka sallah bayan sa fa'a it salata kamar da sallarka wa in kana imamuka in ya kasance limamin ka yawmal Juma'a, ranar juma'a jami'an tunda ka san ba a juma'a gida yana da wata aqida ho sultanin kuma shi a shugaba fa salli khalfahu ka je kai sallah bayan sa wa a it salataka kun gani ka je ka bai da sallarka kaga shi musulunci wanya addini na babu ta zaune a cikin sa wanda shi al limanin ka na juma'a kuma bai da aqida babu inda za kana kai juma'a je kai in kai in ka dawo gida sai ka mai da sallah ba ta cewa ba ka ziyarci saboda ni saboda abin da aka bukata ga al'ummar musulmi ko da yaushe kansu ya haɗu wuri guda kan su raraba da zaran ka ga al'ummar musulmi wallahi sun raraba waɗanda sun yi nan waɗanda sun yi nan waɗanda sun yi can waɗanda sun yi can to musiba za ta shiga rauni zai shiga za ku samu matsala ga kanku wa in kana imamuka min sultan eh ya kasance shugabanka sarki na wa gairihi da waninsa sahiba sunnatin abuci sunna na to fa salla khalfahu kai salla bayan sa wala tu'id salataka kakka mai da sallar ka tayi qawlu inda mala yace salawatul khams jaizatun khalfa man sallaita khalfahu hadhihi wa mas'alatul imama malan na magana akan matsalar limanci fi salati cikin sallah man alladhi yasihu an yakuna imaman wa yake inganta ya zama liman wallazi la tasihu imamatu wani na limancin sa inganta awalan na farko idza kana al imamu. in shugaba aka zance huwa sultanu shine shugaba Ba hada wa ngai salla ana salla bayan sa kama ya ci kama yadda zai zo karatu na nan tahi duna nazarin ba tare da dubi ba ila da zuwa ga sashen mara saki abubuwan da ya ta aikata ya yakunu fiha ma'asiya abubuwan da cikinsu sabo na au mukhalafa ko saɓawa ne malam ya kharuj an addini matuƙa abin da shi shugaba yake bai fitar da shi daga da'ira ta musulunci ba in dai shi a shugaba to bi shi sallah ka bi shi sallah لأن النبي صلى الله عليه وسلم دماء النبي أمر يا أمرني بالصلاة خلفه أي صلى بيان قديبا سيدنا عثمان رضي الله عنه ba mun karanta tarihin sa wasu na suka zo ya ba da sallah ba masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam an ka hana wani zo nan masallacin manzon Allah inda sayyidina Usman khalifatul muslimin shi ka ba da sallah an ka tsare cikin gida kusan kwana goma sha shida ko sha bakwai ya taho ma masallacin manzon Allah ya ba da sallah an ka hana wani ya to cikin waɗanda jagorori masu ta'addancin ga shi ka jagorancin sallah masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam aka je aka iske sayyidina usman a gida mutanen kirki to ga wanga shugaban sun hana ma ka zo ka barin sallah kuma ga shi shi ka jagorantar sallah masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shugabana na tawayi shugabana na fitina sayyidina usman ya ce ku je ku yi sallah bayan sa in ya kyautata tashi tayi taku tayi e ya munana ba mutumin kirki ba ne ta ce Allah bai karɓa ba ta ku Allah ya karɓa shi an zauna lafiya an bayanta wannan yana nuna muna muhimmancin har yanzu al'umman musulmi su haɗa kansu ga duk abin da sun ka tunkara ko ne ne in kasuwanci na ku haɗa kanku in aikin addini na ku haɗa kanku in harkar siyasa ta ku haɗa kan da zaran mu ku yi haka ba wallahi su sai an samu matsala duk lokacin da ka ji an ce a haɗa kai kuma an ka samu haɗin kai wallahi wani ya yi hankuli duk lokacin da mutane sun ka taru to wani ya hankuli za a ga abu ya kamata ka faɗa ka faɗa ɗin sai a ce ka saura wannan ba za a karɓi wannan shawarar ba ka ƙware ga aiki kaza kai kamata a jawo a baka ba baka ba kai hankuri saboda me saboda kalmar mutane amma in ya kasance kana neman kaza baka samu ba ka falle ka ba da shawara a ƙi karɓa ka ƙi ba da haɗin kai shikenan sai rauni ya shiga cikin al'ummar musulmi shikenan sai a samu matsala sai a samu matsala shine za a ga al'ummar musulmi kaga waɗangana waɗangana waɗangana waɗangana waɗangana a falle a tarwace a wadi sai a shiga cikin matsala Allah shi mana kariya Allah shi tsare mu to shi na nan mala yace fa hadha yusalli khalfahu kama yati duna an-nazar ila ba'd mumarasati alla yakunu fiha ma siyahu mukhalafa ma lam yakhruj an ad-din kaga kaga kenan in bai da aqida ana bi ne kaga ba hadin sa li'anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam amara bis salati khalfahum li'ajali jam'il kalima saboda ni saboda kalmar mutane ta zama guda in kun ka samu jagora guda shugaba guda ya shiga gaba to wallahi sai ka gani sai ka ga kuna takawa da ƙari wa adami tafarruq da rashin raraba bai da kyau fa ma ma kana inda min az-zunubi wal ma'asi duk yadda ya kasance a kunsa na zunubai da sabon Allah malam yasil ila haddil kuburi matuƙar bai sadu zuwa da haddi na kafirci wa fa innahu yusalla alfahu ana sallah bayan sa min ajali jam'il kalima saboda a hada kalmar mutane khususan fil juma'i wal a'yad ke banta ma abin da ya shahi juma'a da idi wa kazalika hada nan fil fara'is ga sallah ta farilla wa in kana waliyal amri in ya kasance shugaban ku jami'a yana da aqida ta jamu bin safwan fa innaka tusalli khalfahu kai salla bayan sa wa tu'idu salataka sai ka ce kamar da sallarka kaga ba magana cewa la ni ban sallah ni aqida ga ran ban bi ne sallah to rabin ka sallah ba ka bi ne sallah to eh kama kawai kai ka gidan yari sai yaya eh halaka kama sai yaya to sai ka fata cewa wai bai da aqida Allah ya sauka to addini malam tsari ne sani idza kana al-imam al-fasiq gairu sultani in shugaba ya kasance ba sarki bane fa hada mahallu khilafin ka gani shi malamai sun ka saba bainal ulama ala qawlayn wai wanga da ka bada sallar idi ko ka bada sallar juma'a ko salawatul khams ba shine sarkin gari ba tunda kun san tsarin musulunci tun inda an kai to tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama duk wanda a shugaba duk wanda a sarki to shi an limani shi ka bada sallar idi shi ka bada sallar juma'a shi ka bada salawatul kham sai in ya wakilta wani yace ya basuwa al-qawl awwal magana ta farko babu ulama sashin malamai shari'u fihi al-adala duk wanda an liman sai ya zama adili fala da so ba ta inganta khalfal fasiki bayan limami fasiki fasiki an ce fasiki wanda ka ƙarya fasiki na wanda ka annani man fasiki na wanda ka saba alkawali fasiki na an bayanta to kaga kai in kace ba ka bin wanda a fasiki to kai ba fasikin kake ba ita an magana eh na karanta cikin bikiwa an ce ba a sallah bayan fasiki to kai ba fasiki kake ba in kace ba ka ƙarya to shi ke a ƙwarai an kana ƙarya kana annabi manci kawai ai shi kenan kuma duk kuna fasika sai a yi hakan ina ba ta an fahimta an gane karatun tau fala ta sai wa khalfal Allah ya yati kabiratan min kaba'ir zunubi ka gani wanda ka je malafi daga cikin mayan laihuka a duna shirki amma bai shirka amma safa Allah yana yi kai ma kana yi to duk kuna ku yi qalu la yusalla khalfahu ba a salla bayan sa li'annahu laysa bi ba adili bane wala yastakhadha imaman ba sahili ma in ya kasance ku duk ba ku fasikanci ba ku ƙarya ba ku annamimanci ba ku giba ba ku saba alƙawali to duk wanda za a sa liman sai ya kasance lamai lamai lahiya da alƙawlar magana ta yi ma dama annabu musulman. matukar ya dawwama shi musulmi na wata salatu hu fi nafsihi sallah ce ta inganta ga kansa to ba inna ta sihu salata khalfa sallah ta inganta bayansa saboda haka fa sallah khalfa kullu muslimi wanga kauli na biyu don ka ce ka duk wanda ka anza sunan musulmi ana sallah bayanai amma da sharadi in ba mushriki bane in yana shirka da Allah to wannan musulmi na ba musulmi na ba walau kana inda shay'un min al-ma'asi faɗan waɗanga malamai zunga ce ko da yana da wani abu na saban Allah dunar shirki in dai bai shirka wa dunar kubur bai kahirci fa innahu salla khalfahu ana salla bayansa wa hadha zahir kalam al musannif wanga shi amma bayanin magana mai littafi an fahimci abubuwan ko to Allah ya ƙara ganar da mu kuma Allah ya ƙara shiryar da mu lokaci ya insha Allah nan za mu dakata abinda mun ka karanta daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ka yafe muna baki daya sai mu karanta fatiha da salata annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم